Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karanta Jummai Ali. Shugabannin da suke halartar taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a e takaice a ƙasar Peru sun yi kira ga Amurka da sauran ƙasashe da kada su yi watsi da yarjejeniyoyin harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da suka ƙulla. Ita kuma ƙasar China tana son ƙasashen yankin su yi na'am da yarjejeniyar harkokin kasuwancin da ake cewa FTAAP. yarjejeniyar da ta tanadi gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin kasashen asiya da pacific da babu shinge ana ɗaukan wannan shiri a zaman gasa ga shirin haɗin kan kasashen pacific da amurka ke marawa baya tilas kuma sai kasashe goma sha biyu da suka daddada yarjejeniyar sun yi na'am da ita kafin a ƙaddamar To amma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana son a yi watsi da wannan yarjejeniyar ta harkokin kasuwanci da babu shishigi. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar zaɓe da za su yi aiki a ranar zaben da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu za su yi zaben mako guda na musamman kafin dukkan 'yan ƙasar su yi zaɓe. mai magana da yawon hukumar zaben kasar ya ce a makon gobe idan allah ya kanmu ne kuma za a kammala buga takardun zaben da za a yi amfani da su a zaben da za a yi a ranar 7 ga watan disamba idan allah ya kai mu galibi dai jam'iyyun siyasa sun sha zargin hukumar zaɓe da laifin nuna son kai ga jam'iyyar da ke jan ragaba mulkin ƙasar zargin da jami'an hukumar zaɓe suka yi watsi da shi Babban mai nazarin zaben ƙasar Somaliya kuma Nur jimale fara ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a ƙasar babu inganci domin ana sayan ƙuri'u da tafka magudi da musgunawa jama'a da kuma yin tarzoma. Mr. Nur Jamali ya wannan furucin ne a wata hira da sashen Somaliya ya yi da shi. Ya ce ana sayan ƙuri'a abin da ya kama daga dala dubu biyar ko dubu goma ko dala dubu ashirin ko kuma dubu talatin. Mr. Farah ya ce an yi wa wasu wakilai barazana, wasu kuma sun ƙauracewa zaben domin suna tsoro, wasu kuma an hana su shiga rumfunan zaɓe yayin da wasu mutane suke amfani da sunayensu wajen kaɗa ƙuri'a. Mr. Farah ya ce ofishinsa yana da shaidar 'yan takara guda shidda da aka zaɓa ta wannan hanyar. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da wata ɗaya bayan an fara fafatawar ƙwace birnin Mosul na ƙasar Iraq, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar yawan mutanen da suke arcewa daga yankunan alkaryun birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin makonni biyu da suka shige, yawan waɗanda suka asara asarar matsuguninsu ya ƙaru daga dubu ashirin da biyu zuwa dubu sittin. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce rabin waɗanda suke arcewa daga birnin Mosul yara ne da mata da kuma 'yan mata. Mai magana da yawan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin kai James Laki ya ce mutanen da suke ƙoƙarin arcewa suna kuma yin kicibis da wasu barazana a kan hanya. Mai baiwa fadar shugaban Amurka shawara a kan matakan tsaro Susan Rice ta yi wa gwamnatin Siriya da kawata Rasha kashedi a jiya Asabar cewa su za a ɗora wa alhakin hare-haren bama da ake kaiwa akan asibitoci a ɓangaren birnin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. Susan Rice ta ce daga kausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki na kai hare-hare a kan asibitoci da kuma masu ayyukan jin kai. Ta ce babu hujjar ɗaukan wannan matakin. Hare-haren da sojojin gwamnati suka kai da jiragen saman yaƙi da kuma bindigogin artillery sun kashe akalla mutane 27 a jiya Asabar. Kafofin yada labaran ƙasar kuma sun ba da rahoton cewa tun lokacin da aka sabunta kai hare-hare a kan Aleppo a ranar Talata an kashe mutane 92 ciki har da mutane biyu da aka ba da rahoton cewa makaman 'yan tawaye wato makaman da 'yan tawaye suke harba suna auna bangarorin da ke hannun gwamnati ne suka kashe su. jiya asabar da rana agogon kasar yamma aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar sa'o'i 48 kwanaki biyu kenan kamfanin dillancin labarun ƙasar saudi arabia da ake cewa spa a takaice ya ba da rahoton cewa rundunar sojan ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia ce ta ayyana sulhu ko kuma yarjejeniyar rundunar ƙawancen ta faɗa wata sanarwar da ta gabatar cewa za a faɗaɗa yarjejeniyar idan 'yan tawayen huti suka bari aka yi jigila da kuma rarraba kayayyakin agaji na jin kai da kuma ba da jinya a biranen da suka yi wa ƙawanya. Mai magana da yawon sojojin da ke ƙawance da 'yan tawayen hutsi ya ce sun jaddada aniyar su ta mutunta tsagaita buɗe wutar idan ɗaya ɓangaren shi ma ya mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar. Tun dai lokacin da aka fara amfani da yarjejeniyar ba a ba da rahoton kai hare-hare ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A jihar Kaduna kungiyoyin farar hula sun yaba gwamnatin jihar saboda dakatar da shirin ciyarwa a makarantun firamare. Kungiyoyin suna masu ra'ayin cewa gwamnatin dama bata shirya shirin sosai ba. Shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin da ake kira Ed Foundation da Turanci Emmanuel Bonnet ya yi magana kan haka da Iliya Kure. wannan um, abin da gwamnatin jihar kaduna ta yi abu ne da ya kamata a ce da tuntuni an riga an yi shi saboda lokacin da suka ce za su fara wannan shirin um, ciyar da ɗalibai a makaranta mun yi tunanin makudan kudin da ake son a kashe sannan kuma um, consequence din shi akan cewa yawan kudin muna ganin kamar farawa da dukkan makarantun ah, ba zai samu a ci burin ah, abin da ake son a samu ba saboda gwamnati da ce ta taɓa yi ne za mu ce ah, ta san hanyoyin da za ta yi ta cima wasu cikas da za su samu amma mu a lokacin da za ta fara mun yi advising cewa ya kamata a ci a fara shi kamar a pilot wato a samu wayansu makarantu kaɗan-kaɗan a zabo su a cikin mazabin kaduna wato senatorial zones ɗin kaduna a zabo makarantu a yi sai bayan wata uku in aka gan cewa babu wani cikas sai a ɗan ƙara haka na ana cikin ƙarawa har za a iya samu a samu duka makarantu amma abin da dai muke tunanin na farin ciki yanzu nan shine saboda yawan kuɗin da gwamnati take sawa a wannan kuɗin tsayar dakatar da shi yanzu nan ta yi wato ta sake duba ta waiwai baya ta gan eh, menene matsalolin da kuma cewa in program din zai iya ci gaba wannan ehm, development ne da muka ji daɗin shi kwarai da gaske muna tunanin kuma kafin su ci gaba da su yi wani abu ya kamata su tunkume mu mu zauna a yi tunanin menene hanyoyin da ya kamata a bi a ci burin wannan maganan ah, ciyar da dalibai a makaranta akwai wani zance da ke tafiya yanzu cewa kamar gwamna ya ce wannan abin dama gwaji ya so ya yi kamar ya dakatar a lokacin da suka fara ba su yi tunanin gwaji ba ne don mu ba mu ji wannan maganan a lokacin da aka tsarin a farko ba a ce mana gwaji ba ne in gwaji ne ai gwaji ba shine pilot ba to in pilot ba lallai sai duka makarantun ba ne mu namu tunanin a daidai a eh, mun san cewa pilot ne muna tunanin za a ɗiba makarantu ƙalilan ne a gwada da su a gan menene ehm, cikas da za a iya samu da kuma ci gaba sannan daga nan ne za a yi tunanin a scaling up ko kuma a kashe shi ma to amma in ana tunanin gwaji kudin da aka yi a kan gwaji ai bai synchronizing bai in aka sa shi bai daidai da risk da aka yi taking ba for shekara ɗaya a ce an kashe makudan kuɗi haka akan gwaji a gwaji akan yi shi akan ana dan testing ne ana dubawa saboda loss din wato abin da turanci ake kira value for money akan dan duba ana kimanta value for money din ana duba a gwaji amma kuɗin da aka kashe duk da idea din is a very laudable one saboda yana da ehm, abu ɗaya ne da in kai yana da taimakawa mutane da yawa eh, amma sustainability din ne shine muka yi questioning daurewanta hmm. shine muka muka muka yi questioning from the beginning ah, kuma as at now mun ji daɗi yadda gwamnati ta tsaye da shi saboda kuɗin da take kashewa za ta iya doka kuɗin nan ta sa ta a wani bangaren sannan mu ga yadda za a yi a ci gaba. A wani bayani ma jarida, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna, Professor Andre Nock ya bayyana dalilin dakatar da shirin. Eh abin da ya sa kusan dama muna da wata tsohon tsari wanda muke da masu dafa abinci wurin dubu goma sha bakwai. To, aka yi mun dai samu yansu matsaloli nan da can. To mun fara ah, mun sake sabon lale ya muka sake sabon lale shi ne muka advertising mun rarraba fom sun kusa wurin dubu hamsin. wadda duk wanda ta ce tana da huwa abinci sai da zo ta yi filin form sai a shigar da shi ministry to akwai kwamiti wanda za a tantance sai ta zaro sunaye duk wanda ta ce tana da huwa abinci dole tana da bank account number da bvn da kuma gsm number dalili domin nan gaba in za a biya kudin dafa abinci mace da take abinci ita za ba ta kudin ba wai sai ta je ta wuri wani ba kamar yadda ake yin ta a da to yanzu dai muna cikin wannan ne mun kusan kare cewa da zarar mun gaba wannan program din da izinin allah eh, za mu fara ba da abinci a makarantu amma dai ba a daina ba da abinci a makarantu ba gwamnatin jihar kaduna ba ta ba da takamaiman lokaci da za ta dawo da shirin ba iliya kure muryar amurka daga kaduna Najeriya. Batun ilmin ɗiya mata yana daga cikin sassa da ake ta magana cewa ya kamata duka masu ruwa da tsaki cikin lamarin daga iyaye zuwa hukumomi su ƙara azama. Farfesa Aisha Madawaki ta sashen ilmi a jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto ta ce an samu ci gaba sosai ta fannin ilmin ɗiya mata. Amma duk da haka akwai bukata a ƙara azamar. Mun samu ƙarin mata da ke zuwa makaranta. Amma sai dai mu ce har yanzu ba mu cimma mu ba mu shine mu ga idan akwai yara maza goma a cikin aji tunda mun ce kashi hamsin bisa ɗari na jama'a mata ne to ya kamata a ce cikin aji din ma muga haka yan akwai mata goma maza mu ga mata goma mata shi kawai ne abin mu cimma ba baki lura da wata kalubale ba game da fitar da 'ya mata daga makaranta domin yi musu aure? eh to kamar yadda ake cewa shi din ma yawan fitar da 'ya'ya mata a yi musu aure ya ragu bisa yadda ake yi da amma dai har yanzu din ana hitarwa kuma me ke kawo sanadiyar wannan zan allaka wannan ga rashi saboda duk da ana cewa ilimi kyauta ake ba da shi ba kuɗin makaranta ba miye ba miye amma sai ka ga kuɗin ma da iyaye za su ɗinka ma ɗiyan kayan zuwa makaranta wani aiki ne a wasu ƙasashe ai babu uniform ba kayan makaranta muna ne muna da kayan makaranta ba a ɗauke mu iyaye ba su kayan makarantar nan ba sannan kuma dole iyaye yaro ba zai tashi zuwa makaranta ba ka ce ba za ka yi mai abinci ba dole sai ka ɗan yi abin da ya ci sannan ya tafi makaranta don in ya je da yunwa ai kaga ba kuma karatu zai yi ba yawwa sannan akwai a ce ma sayan takalmi dole sai ka sai mai takalmin da zai sa kowace sahiya ya je maka irin ƙananan ƙananan abubuwan nan yanzu akwai gidajen da za ka ga abinci suke nema na ci ya gagare su to ga ina batun dada kuma ka karatu hajiya to mun ji ci gaban da aka samu da kuma kalubalen da ake da shi waɗanne matakai kika gani gwamnati da kuma hukumar agaji a matsayinki na kwararriya su ɗauka domin cimma wannan buri. Mm. Na ji daɗin tallafin nan da aka ce za a ba mata hadda iyaye mata na wannan da suke ce wai cash transfer. za a ba iyaye wasu kuɗi saboda su ɗauki nauyin waɗannan ƙanana ƙananan abubuwa ɗin na ganin cewa sun bar yarinya ɗin ta je makaranta saboda in ta hito ɗin ma me za ta yi tallace take musu don a samu kuɗin da za a yi waɗannan abubuwa to idan an ka tallafa ma eh, uwa da wa'annan kuɗin kila ma wani lokaci ma bata muku ko samun riba dubu biyar cikin wata mm. an ka ce an bata dubu biyar kaga an taimaka mm. na ji daɗin kuma matakin da gwamnatin jihar sokoto ta ɗauka kamar yadda kuka ji kwamishina ya faɗi na cewa yarinya da duk ta gama secondary school za a bata kayan aure to dama ai tallar da ake yi saboda ajiya ce asusu ake yi a tara kayan ɗaki to idan an ka je an ɗauke ma uwaye yin kayan ɗaki ai kun ga babban nasara ce wanda za su bari sun zai san yarinya ta yi karatu in ta haito kuma abun gada da tallar gwamnati za ta kawo yanzu gwamnati ta dauki ta ce za ta yi musu saboda haka ga eh, matakai din suna da abin nan sannan kuma matakin ga da an kaci yanzu za a ba wai kawai principals ba ko head mistress ko head teachers ba wai kawai malamai ba a yanzu an shigo da mutanen community din unguwa inda makarantar take wajen ganin cewa an samu yara sun shiga makaranta an bari yaran sun tsaya makaranta kuma an bari sun ci gaba da makaranta wannan kwamiti din wanda suke ce ma sbmc su ma suna kokari kuma ta hanya ce mai kyau ta ganin cewa an bari ɗiya mace ta samu ilimi ingantacce wani irin kira zaki yi wa uwayen 'ya'ya mata kira da zan yi ma ga iyaye mata uwaye na kawaye na 'yan uwa na yayu na kanne na shine su san cewa fa ilimi shine ginshikin zaman duniya da kuma abin da mutum zai samu sakamako gobe kiyama daidai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za ku iya bauta mini ba sai kun sani ashe ko ilimi ne in kina bugun gaban ki aurar da ɗiyarki ta shiga ɗakin aure to idan ba ta da ilimin zama ɗakin auren aka hito miki da ita ai babban matsala ce don haka ilimi ne wanda zai ba ɗiya mace ta san yadda za ta zauna da mijinta ilimi ne wanda zai ba ɗiya mace ta san yadda za ta kula da kanta ilimi ne wanda zai ba ɗiya mace damar sanin yadda za ta kula da juna biyu in ta samu Allah ya albarkace ta da shi ilimi ne wanda zai ba ɗiya mace ilimin da za ta san yadda za ta tarbiyyatar da yaranta ilimi ne wanda zai sa ta san yadda za ta yi hulɗa da jama'a na kusa da ita da nesa da ita da kuma irin gudunmuwar da za ta ba al'umma ilimi ne kuma da zai sa ta kyauta ta zamanta na duniya ta kuma ne bi kiyamata Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Za mu sake leƙa jihar Kaduna inda ƙungiyoyin masu larura suka yi kira ga ƙananan hukumomin jihar su tabbata ana barin 'ya'yansu su ma su samu ilimi a makarantu. Masu larura suna son a ƙyale 'ya'yansu masu na ƙasa su yi karatu da waɗanda Allah bai jarabce su ba. Ƙungiyar ta yi wannan kiran ne a Kaduna yayin wani taro da sakatarorin ilimi da ƙananan hukumomin jihar su 23. Shugaban ƙungiyar Jesse Paul Makama ya yi magana da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Yau da mun yi taro da su sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomi 23 na jihar Kaduna da kuma directors na uh, sashen walwala da jin daɗi na al'umma na ƙananan hukumomi guda uku wato kaciya igabi da kuma kudan wanda mu ne muka zama a kananan hukumomi da aka ɗauka na gwajin dafi game da wannan program so abinda muke so mu ci mawa shine maganan da ake na keɓe na kasashe wai ya je wani makaranta daban wanda daga shi sai 'yan uwansa na kasassu ne za su taru a wurin su yi karatu shine muka gane baya biyan bukata a nuna bambanci da wariya da ake nuna ma na kasassu sannan muka gane kuma na ƙasa sunan bukatan mu mafi girma shine rashin ilimi domin rashin ilimi shine ya zama sanadiyan duk wani matsalolin da muke fama da su yanzu in ka magana rashin aikin yi ne rashin samun biyan bukata duk waɗannan an dawo sai muka duba muka gane rashin ilimi ne ya jawo wannan to shi yasa ka gan muka shirya wannan taro yadda gwamnatin jihar kaduna za ta gudanar mana da yadda za a yi wannan za a yi mana hanyoyin da na su za su samu su yi ilimi ba tare da wani matsala ko tsangwama ba. ya daga maganganu da kuka ji daga wurin sakatarorin ilimin kun samu gamsuwa? eh to a yanzu kasan shanin mu na afirka ba maganan najeriya ba ne ba kaman kasashen da suka ci gaba ba gaskiya wani abu ne na daban a yi maka alkawali cikawan kuma a aikaci wani abu ne kuma daban mu dai a namu yadda muka saurare su shine mu mun ji daɗi kuma kuma gamsu da wasu alƙawalan da wasu su suka yi sai dai fatanmu a nan alasa maganan nasu ba na leɓen baka ba ne ya zama za su je su aiwatar da shi shugaban ƙungiyar sakatarorin ilimi na jihar kaduna malam muktar sa'idu ya ce tattaunawan da aka yi ya taimake su fito da hanyoyin tallafa ma yara na kasassu. abin da muka yanzu wani muhimmin ishu ne wanda ya shafi kasanmu Najeriya. Ishu ne wanda ya kasance cewa na ilmantarwa. Ilmantar da yara ya wa less privilege mafiya waɗanda suke da wani matsaloli na halittarsu. su. ya shafi maza ya shafi mata taro ne wanda muka ya zami mu haɗa kan waɗanda suke ganin su daban na cewan ba za su iya ba mu a matsayinmu na stakeholder na education mu kawo gudunmawa mu jawo su cikinmu mu inganta su mu nuna musu za su iya mu sa su cikin normal school children kada su dinga ganin an janye su daga ilimin nan na zamanin nan mu nuna masu da su da iyayensu su ba mu goyon baya mu sa su su masu ilmanta muna da yakinin cewa su ma za su iya abin da normal children za su iya shi yasa muka zauna wannan taro mu ji hanyoyin da za mu bi da hanyoyin da za mu aiwatar shi ne babban makasojin zuwanmu kuma mun gode allah an zauna an tattauna an fito da hanyoyi waɗanda iyaye za su ba da gudunmawa mu education secretary za su ba da gudunmawa masu rike da ƙananan hukumomi shugabannin ƙananan hukumomi yadda za mu nuna musu yadda za su ba da nasu gudunmawa duka sai mun taru domin waɗannan yara kada mu bar su a society su zama suna jin an watsar da su ne so babban dalili kenan da muka zauna muka fito da hanyoyin da za mu tattauna kuma mu ilmantar da su su ma su ji daidai suke da kowane yaro domin mun yi imani su ma suna da gudunmuwa da za su ba kasanmu. ƙungiyar nakasassun ta ce za ta ci gaba da saduwa da wasu hukumomin gwamnatin jihar kaduna don tabbatar da nasarar wannan tsarin iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya Hukumar da take kula da horar da malamai da jarraba su da ake kira NTI wato National Teachers Institute da Turanci tana taka muhimmiyar rawa wajen horaswa da shirya bita ga waɗanda suke aikin malanta. Shugaban hukumar reshen ta da ke kebi Alhaji Abubakar Ahmed ya yi wa Maryam Atu Muhammad ƙarin bayani kan aikace-aikacen wannan hukuma da shi kansa. Mutum yaya zai zama malami? Abin da yaya zai zama malami shine shin da waɗannan darussa ne kake yi ka zama malami kamar misali malanta ana faro daga ƙasa gada da ana faro malanta kamar a ce grade 3 an ka zo da grade 2 yanzu an ka zo da nce digiri sannan a ce masters ko to abin da ya sa aka kawo wannan tsari shine malanta shi ma ya kamata a ce an ɗauke shi aiki wanda ake iyawa kuma a gwani a kansa amma sai to an ka ɗauki malanta kamar kowa na iya shigowa kamar ni yanzu malami nake amma ban iya zuwa asibiti in karanta suwa ke ga yan an ka ce malam ta haka nan da wanda iya da wanda bai iya ba duka zuwa zai zai to sai aka ce to ya kamata a san malam ta ya to aiki ne wanda mutum ya ɗoka akan sana'a sana'a ba ka yanta sai ka iya ta to shi na aka ce ma professionalism din nan ka zama professional teacher ka iya ticin yadda ya kamata ka iya shi ka ɗauke shi sana'a saboda kana da ilimi ne kana da experience nashi kana duk abin da ya kamata ka zama malami ka zama malami to sannan na aka ce ma wanda ya kware akan malanta to shi na nake karanta suwa ni anan to yaya ka gan su ɗaliban fa ah alhamdulillah ɗaliban mu ɗaliban na waɗanda eh, kuke zakulo waɗannan ɗaliban ah daga makarantun ne daga makarantun ne na primary da secondary school a ah, su ne ɗaliban mu nan kuma ba mu tsoka su sai sun ƙware daga can sun fara ƙwarewa don muna dubin daga satifiket mutum ta secondary school kamar wanda ya zo suru grade 2 wani ya zo su secondary school sannan mu dubo shin nce ta yi ya yi ta ko bai yi ta ba sannan wasu courses waɗanda suka yi kamar relating to nce kamar waɗanda aka kama nce duk ana ba su admission abinda da an muhimmanci nan zuwan muna a ba mutum digiri saboda ya zama malami kwararre kakka zo ɗaya eh, kana karanta suwa babu wannan ƙwarinci na mallanta shi na an muhimmanci shi an muhimmanci abu na. to yaya su ko matan kwazo kuwa mata. mata akwai ɗaliban mata yadda aka ɗauka ɗalibi ko ina haka aka ɗauka babu babu wani bambanci yadda an ka ba ɗalibi namiji admission haka aka ba mace admission yadda aka ɗauki ɗaliba mace cikin aji haka nan aka ɗauka ɗalibi namiji cikin aji babu wani bambanci yadda kowa ka zuwa haka nan kowa ka zuwa mace in mace ta in ta ji tana iyawa ta taho in ta ji ba ta iyawa ba ta taho in ta taho duk wani hukunci wanda ya hau namiji ɗalibi ya hau ta. to da shike kana abin ga facilitator din su mm. ta idan kamar yanzu sun ka kammala makaranta akwai inda kuke posting din su ko kakana suka yi eh a in suka kama zama makaranta ai kamar yadda aka yi kowane mai digiri ne ba an ce ana zuwa sabis ba su ma insha Allah in suka fara kammalewa ana dubi wanda ya cancanta ya zo sabis in yana zuwa ya zo wanda bai cancanta ba kuma bisa ga ka'idar nan ta shekaru in ya wuce shekarun zuwa sabis shikenan bai zuwa in ya hito in yana da aiki already akwai waɗanda muke ce ma ɗalibai ne waɗanda in sabis akwai waɗanda ba in sabis ba waɗanda ke aiki suka zaho ke ga already suna aiki wanda ba su aiki suka zo yau ga su sun zo ne samu kwarewa ta zuwa su samu aikin malanta su sai zo su bi aikin malanta su kuma wanda suka zo suna aikin su a su ci gaba da za su yi wannan eh, takardar da za su samu o certificate tana yin musu kamar ta zama musu hujjar samun wani promotion gaba kazalika na sadu da wasu daga cikin ɗalibai da ke karatu a cibiyar da farko ga sunana muktari garba digi shugaban dalibai na wanga program na bed wanda nti ke gudanar suwa to mu matsayin mu na dalibai sai mu ci alhamdulahi don zan kuwa ga program mun daɗe muna jira ya zo me zaburo ka da ka zo yanzu da kake abin da zaburo da ni shine saboda kamar yadda kake sani cewa yanayin aiki mutum yana kasancewa yana da nce yanayin aikin shi bai iya barin shi ya ta yi university ya bar aikin shi ya ta zuwa university to shi dalilin da ya samu muka ta jiran wanga program din ya zo wanda yake kana wurin aiki sannan kana zakkuwa kai wannan karatun so gaskiya mu matukan matukar mafarin cikin samun wannan program din na nti da suka kawo na bed wanda shi muna yi ne muna wurin aikinmu maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da yarda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cuba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugabannin da suke halartar taron kolin kungiyar haɗin kan kasashen Asiya da Pacific da ake cewa apec a takaice a kasar peru sun yi kira ga amurka da sauran kasashe da kada su yi watsi da yarjejeniyoyin harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da suka ƙulla. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar da za su yi aiki a ranar zaben da za a yi watan Disamba idan Allah ya kai mu za su yi zaben mako guda na musamman kafin sauran wato 'yan ƙasar su kuma su je su jefa nasa ƙuri'ar. Babban mai nazarin zaben ƙasar Somalia, Nur Jamile Fara ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a ƙasar babu inganci domin ana sayan ƙura da tafka magudi da musgunawa da kuma yin tarzoma. Mr. Nur Jamali ya wannan furucin ne a wata hira da sashen Somaliya ya yi da shi. Ya ce ana sayan ƙuri'a abin da ya kama daga dala dubu biyar ko dala dubu goma ko dala dubu ashirin ko kuma dala dubu talatin. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.